Assalamu alaikum yan uwa bara mu nuna yadda ake abubuwa da wannan wal OTC wanda abu ne wanda yake kaman COTP kowa ya sani kuma in Allah ya yarda wannan zai bada alkhairi sosai fiye da yadda kowa baya tunani domin gaskiya a ɗan iya bincike na na gano za a samu alkhairi a cikin sa misali dai gashi in ya kai rijista zai kawo ka nan kamar haka sai ka taɓa nan in kana so yi deposit za ka taɓa nan gurin za ka yi deposit zai buɗe maka haka zaka shiga recharge sai ka taɓa recharge ka taɓa recharge in ka taɓa recharge zai kawo ka nan gurin yawa zaka kwafi gashi minimum of 10 TRC20 zaka kwafi wannan wallet ɗin in ka kwafa ko ba a ce maka TRC20 ba idan ka ta fara da T kasan TRC ce trc 20 za ka kwafa ka je bayanan sai ka turo daga minimum of 10 zuwa sama za ka iya turo da duk abin da kake so ka turo daga dala goma zuwa dala miliyan ɗaya haka suka ce shine maximum miliyan ɗaya so idan ka turo idan ka turo ka dawo sai ka zo kuma ka ya salam idan ka turo idan kana turowa za ta shigo <clears throat> kana turowa za ka ganta za a ganta ta shigo za ta shigo nan gurin sai kawai ka zo ga gurin trading nan sai ka taba nan gurin transaction hall ka taba transaction hall haka yawa za ka ga balance ɗinka a nan gashi sai ka danna nan gurin all kamar haka misali in ka danna all za ka ta shiga sai ka danna start transaction sai ka yi haka in ka danna transaction zai sacin merchant zai haɗa ka sai ka danna start trading sai ka yi start trading sai ka danna to sai ka yi confirm sai ka yi confirm shikenan na shiga trading gashi kun ga inda dala ɗari casa'in da uku a ribar da na zan samu dala ɗaya da da rabi dala ɗaya da rabi idan sai bayan awa uku kuma za ku ga nan ɗin sun sauka sun dawo balas ɗina bayan awa uku sai in zo in sake trading to zan iya yi sau takwas a rana kun ga dala ɗaya da rabi rabin nan ana samu kun ga da 190 dala kun ga za a samu alkhairi sosai in Allah ya so yadda za ku ga an samu alkhairi sosai to dalilin da yasa an ce zai bada alkhairi a nan gurin shine binciken da na yi bari ɗan nuna mana wani abu na farko idan muka zo muka duba nan gurin home ko zan nuna yadda ake withdraw shi ma da ƙa'idojinsa tukunna amma zan ɗan nuna mana wannan idan muka duba nan gurin certificate su. abu na farko kenan a ah, duka certificate ɗin nasu kowanne a tilis zai iya kaiwa 2023 kan yi nan gaba sannan a cikin 23 ne zai expire sannan kuma a wannan shekarar suka yi shi sannan abin duba ma dai kawai shine don da kuka yi certificate ba ɗaya ba biyu ba sa yana da dogon tunani kenan zai ɗanyi dogon zango kuka duba nan gurin ga certificate ɗaya biyu uku hudu biyar ga na shida wanda yake akan processing to don da kuka ga certificate ɗin har guda shida akwai alamun dole yana da target wanda ba na yanzu yanzu ba dole yana target wanda ba na yanzu yanzu ba to baya ga haka kuma daɗin daɗa abin duba ana idan kuka duba nan gurin za ku ga cewa halin yanzu investor ɗin da suke ciki dukkaninsu investor ne wanda suke ba a fara samun manya-manya ba mun kuka duba wannan kuka dala 130 dala ya sa wannan ko gashi wannan 14 wannan 430 wannan ne kawai mai dubu ɗaya ɗari hudu kunga sai masu 39 in kuka duba za ku ga cewa har yanzu duka duka investor ne kaɗan kaɗan ake joining na gwaji kafin ma a ga yadda abin zai zauna to kuma kun ga yanzu shine farkon lokacin da ya kamata mutum ya shiga ya dan samu alkhairi domin kun ga kamar yanzu da nake muku wannan bidiyon kun ga kwanan wata na a waya na gashi nan kun duba a sama tara ga watan Julai yau ranar Asabar ranar sallah kenan yawwa abin da ke so in nuna muku anan kuma shine eh, kafin tafi gurin drawing idan muka duba za mu ga cewa bari mu je ta nan lasu mu dan yi wani research kaɗan mu gani a nan bari in dawo talagiran yawwa mun shigo ko a nan duk in kai scrolling nan na yi scrolling ƙasa ne na gama ƙurewa don ba lokaci sosai wannan channel ɗin tasu tana da 11.5k subscribers amma wannan subscriber ne wanda ake sa su kawai manual automatic ba wai na mutane ba ne ba yes ne na san wanda ya san harkar ya sani to nan gurin kun ga an buɗe ta ne ɗaya ga watan jun created ko kuma wurin da aka fara eh, aka ɗora mata logo ranar goma ga wata ga watan jun aka sa mata logo a lokacin kowa ma bai sani ma'ana su suke ta dan shirye-shiryen yadda za su yi abubuwan nasu to idan muka dawo baya za mu shiga suna da gurb na indiyanci da gurb na turanci barin ga wannan wanne ne wannan ina ga wanda ake yasa wannan kunga na indiyanci ne na indiyancin nan shi ma kunga an buɗe shi ranar 4 amma ga ran da aka fara joinin 11 11 June wannan watan kenan 11 June aka fara joining to gashi nan yadda kun ga mutane suka dan fara joining kun ga dai duka duka ba jama'a kai yi da bude bari mu je gurin na turancin shi ma za ku gani a channel su na turanci shi ma za ku gani yanzu ina ga ko wannan ne na turancin yes ga na turanci nan shi ma idan muka lula sama za mu iya ganin ranar da aka aka buɗe shi ya riga da da mu bani wannan sannan kun ga abin da ka wannan ya da mu ba zai bata ma lokaci na riga na duba na shi ma dai gaba ɗaya da same thing da wancan aka buɗe kuma kun ga nan totalin mutum ɗari biyar ne a nan duka duka wancan kuma yana gaba su ma kai mutum ɗari biyar ba wannan na indiyancin yau na indiya ma mutum ɗari biyar da hamsin da tara to kun ga gaba ɗaya bai wuce mutum mutum dubu ɗaya da wani abu ba gaba ɗaya globally wanda mutanen nan da suka joinin sannan kuma bari ku ga sanda suka yi advertising ɗin abubuwansu Yauwa, akwai sun yi launching wanda kun gan shi, wanda shi wannan launching ɗin da suka yi shi, ga shi nan sun yi shi ne a ranar da na duba kunga ga wanda CEO ɗin ne launching din aka zauna aka launching din wannan abun wanda kun gani I think kaman ranar da aka launching din eh dan dai hotunan suna can ƙasa amma abin da na duba na gani ran da aka yi launching din yawwa kamar gashi nan a nan samu hoto Yawo kun ga kamar wannan kun ga takwas ga watan bakwai 2022 kun ga wannan kamar sabo ne ma tunda wannan ina ga kamar jiya suka ɗora wannan ma wannan kun ga na jiya ne jiya suka yi wannan abin nan ɗin zan duba wanda suke ma suka ɗan kwan biyu yawa kamar ga wa'annan kuma wa'annan duk watan da suka ɗaɗɗora za ku iya gani kun ga wannan ranar 6 ga watan 7 2022 aka ɗora wannan kun ga abubuwan dai kun gani abin da kun ga za ku ga cewa to duk yanzu ake yin abubuwan ba wani guri ne yasa aka je buga shi nan duk kun gani 6 ga watan 7 2022 to yanayin yadda kaga sun taru suna ana yin wannan abu to shi yake nuna maka cewa abun lallai zai yi dogon zangon da kowa baya tunani wanda kuma abin yanzu aka fara eh, idan muka koma cikin app ɗin duk daga tsare-tsarensu na wannan suna nuna maka kamar irin riba da za ka iya samu ne akalla dai duk abin da ka sa kana trading ɗin kwana 25 kudin ka sun ninka inda ba za ka rinka yin hannun dare ba ai kwana 25 kudin ka za su iya ya kasance sun nan ka kuma kana iya kai withdrawing din har uwar kuɗin har riba kana iya idan ka sa kuɗin ka yau abin da kai trading yau ka cire na gobe ka cire na jibi ka cire ka rinka withdrawing misali ka sa dala ɗari kana samun dala uku da rabi kullum kwana biyu ka tara dala shida sai ka rinka withdrawing a haka kan kankar ka cire kuɗaɗen ka zo kana juya riba bari mu koma cikin app ɗin kuma idan muka dawo cikin application ɗin abin da ke so ku tun na mana bayanin nan gurin ko kun ga duk investor din ga sanan duka dai kana kana ne ba a fara wani sa kuɗi ba duk wanda ya siyo OTP ya san cewa zai ga nan zai iya ganin dala dubu goma dubu biyar dubu uku har dala dubu sha biyar muna gani a cikin COTP sanda suke boosting to kun ga amma yanzu duka gashi nan yan kaɗan kaɗan ne daidai gwargwado ake sawa kawai wanda bai ta ya karya ba to kun ga mutum ɗaya to yanzu ga mutum ɗaya ne ga shi ya sa dala dubu bakwai kun gani ko mutum ɗaya ga shi ne ya sa dala dubu bakwai lokaci guda yana bige dala 28 dola to kun ga alamun wa'annan turan da suka gano wannan ko daga wannan kun san dai ba lambar ma kun san ba ta Najeriya ba ce ba to sun san abin nan zai dan je inda zai je saboda haka suka suka so suka shiga su samu alkhairi domin me shi duk abin da ko ga a channel ɗinsu sun zo suna yin posting tura suna posting suna shiga suna posting to kai ka san abin nan dole sun gano alkhairi kuma tabbas sun gano kishin kishin abin zai yi dogon zango kun gani ba nan bangaren indiya ne abin kamar ya fi karfi daga indiya da bangaren su dubai wannan to saboda haka gashi nan kun gani nan duk yadda suka taru suke lancin abubuwa ne gashi nan kun gani kun gani ba to dole wa'annan kasan su sun san inda abin ya bullo kuma sun san abin zai ba da mamaki kun gani nan da a cikin talan nasu ne ga nan yadda suka taru suke yi wa juna biyar duka wannan abin shi ma wannan abin shi ma an yi shi ne ran yaushe duka duka shi ma an yi shi ne ku duba kasa ranar mai uku ga watan bakwai 2022 aka yi wannan taron inda wannan ya tara su yake musu wannan wannan jawaban nashi wanda ga wani nan kamar coo e ne kowaye to ga shi dai wanda ku kun san cewa su akwai alamun Allah ya yarda sun san abun a yana da nagarta a ba kaɗan ba to sai mu koma cikin application idan muka da cikin application ko yawwa gashi nan kun gani wasu ɗan fara ɗan shiga da manyan manyan kuɗaɗe hakan nan ko haka gashi to kun ga abin alamun za a yi samun alkhairi a na gaya muku certificate ɗin da muka duba za ga cewa suna da yawa sosai wanda haka ke nuna maka cewa sun yi targeting tsarin su ba wai na kwana ɗaya biyu uku bane su gudu idan ma za su gudu kenan sannan ka drawing in ka dawo nan gurin in za ka yi withdrawing in za ka yi withdrawing withdrawing idan za ka withdrawing a nan gurin eh nan kun ga na riga na shiga trading da kuɗin na sun tafi kana taɓa withdrawing za ka gani a ah, da ka sa amount ɗin da za ka cire a nan gurin wallet ɗinka da magata already ka riga ka sa ta nan za ka iya linkin ne da google authenticator ko kai amfani da da otp to kun ga anan masu ba da wani tsari wanda su sun raba kafa biyu kana iya amfani da da otp na wayanka kana iya amfani da google authenticator kun ni da shi nake amfani ba ruwa da wani otp da na ɗauko zan sa kawai wace gurin to kun ga idan an samu matsalar otp ma kana da hanya ta biyu a google authenticator sai ka cire da ka in case of abin da ya faru da cotp ma zai iya faruwa to kun su sun ba da hanya har guda biyu idan ba a otp akwai google authenticator wanda za ka yi amfani da google authenticator kamar yadda ni ma na saita nawa kuma ga inda za ka je ka saita shi nan nan za ka zo ka saita shi kafin nan kun san shi ma cotp ana sa id card shi ma wannan sai ka sa id card ɗinka a nan gurin hotonka za ka ɗauka mai riƙe da id card ga shi ni already na riga na zama verified kun gani to kai ma ka sa hotonka kana, kana riƙe da id card in ka tura musu za su yi verifying ɗinka cikin minti goma zuwa sha biyar zuwa ashirin in ya ƙi ka ba ka yi ba daidai ba sai dai ka canza wani account ɗin in ka tura musu ba daidai ba sai dai ka canza wani account ɗin kai sabo ga security center a nan in ka zo security center a nan za ka saita abubuwanka eh anan ake saita google authenticator din za ka gan shi in baka iya baka tambayi wanda ya iya in nuna maka yadda ake saita google google authenticator in kana so ka cire shi kuma gashi nan za ka amfani da sms ka yi din sa ka cire shi ka dawo amfani da da otp din naka in baka san google authenticator din kenan sai kuma eh, inda ake shigar da yawwa wallet address ta withdrawing a personal information ne ina jin yawwa a personal information zaka zo a nan zaka shigar da wallet address ɗinka a nan gurin idan ka taɓa modify zaka shigar da wallet address ɗinka a nan gurin saboda haka in ka sa password ɗinka sai ka shigar shikenan sai kawai ka yi login sannan idan kuka duba uh, invitation in laga ka sai nan shikenan da abubuwan dama nan record ne nan recharge da withdraw withdraw din su za ku ga cewa instant instant baya kawa minti ɗaya sakanni cikin sakanni yake yi abinda na gwada na gwada withdrawing yau yau din nan gashi a uh, dala biyar da gwada ta bai ɗauki minti ɗaya ba ya sauka a Binance ya sauka a Binance saboda haka na ci gaba da harkokina da abin na samu yanzu na yi shawara da abin da na samu kwana biyu zan rika withdrawing ina turawa binance har illa ma sha Allah baran da zai daina withdrawing sai dai idan ban ga sun taru ba domin ka shiga da wuri ka jima kana yaga shine abin da ake fata to wannan dalilin ya sa gaskiya ni wannan binciken da na yi na nuna muku shine abin da ya kwantar min da hankali na ya yarda min zan iya investing a cikin wannan tsarin na wall otc kuma in inviting din wanda shi ma ya gaje iya taking risk ya shiga ya nema alheri shawara ɗaya zan baka kawai idan abin da zaka investing ka investing abin da ka san ko da abin da ka san ka fi karfin shi kar ka ari kuɗin wani idan baka da kuɗi ka yi haƙuri idan kuɗinka kana da shi kar ka cire jarin ka ka zo ka sa a cikin platform domin ko cotp abin da faru da shi kun gani ba wai niyyar guduwa suka yi ba karewar luna ta jawo ta jawo mutane suka suka tafi massive withdrawal aka zo abin ya cakuɗe daga nan shine har yau abubuwa sun lalace ga yadda za ka akwai invitation reward kuma ga shi wanda kamar yadda suka tsara idan ka inviting mutum goma za a baka sun yi ricajin. nan za a baka dala goma idan ka invite mutum ashirin dala ashirin talatin talatin arba'in arba'in haka duk sanda suka invite suka cika kawai kana in dai sun cika kana taɓa rasibin za ka kawai sun baka wannan kenan sannan kuma eh, tsare-tsaren su duk dai gashi nan mutum dai shi ma ya iya zuwa ya samu shi ma ya abin da ya ga zai iya daidai gwargwado ya bincikensa ah, mutum ya samu kwanciyar hankali ya yi abin da ya dace don kar ka ce sai ka ga jama'a kuma sun gama kwashe alkhairi ne sannan kai kuma za ka zo daga baya ka shiga a irin wannan gabace ya kamata kowa ya samu ya shiga ba don kuma ba sai don za a kwashi alkhairi gagarumin alkhairi a cikin wannan tsarin to kar a kwashi alkhairi ba mutum sai kuma can ka ji wasu sun fara kwashe alkhairi kana jin labari sannan kuma ka zo ka shiga a makare to ku ga irin wannan akwai dama wanda in Allah ya in muna tsarin wannan nan wata uku hudu biyar a tsarin tsarin su ma shekaru za su amma dai babu garanti abu ne na online tunda online ba banki bane ba so ba za a ce ma ka zo ka aro kudin wani ko ka kudin rigima ko ka ɗauki jarin ka zo ka shigar ba saboda haka mun yi dai abin da ya kamata mu yi abubuwan mu kai waye muna yi kwafatan fatan alkhairi kuma da Allah muna so idan yanzu ka shigo channel ɗin nan ta mai albarka ka yi mana subscribing sannan ka yi liking sannan ka yi share ga 'yan uwa domin su zo mu riga haɗuwa da su muna yin bincike da nazari muna kawo sabon abubuwan da za a daga karuwa ana samu asiri ya rufu ni ne naku el mu'az ina kuwa fatan alkhairi abinda baka gane ba ga nan ba ta nan a ƙasa kana iya tuntuɓa na ta whatsapp ma ƙarin bayani allah ya taimake mu